بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يو شاتفت جوة المحرم هجرة دبو الذي هدو دا أربعين دتفت ودى تيدي دي دا uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya yau za mu tashi a wannan darasi na 144 a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaih za mu tashi babi na 146 muna cikin kitabul adab shine babu istihbabi su'ali ahli al-marid an halihi babun soyar wadda aka yi ga tambaya mu tambayar dangin mara lafiya akan yaya jikinsa wato akan halinsa ya jikinsa الحديث العاشر بعد التسعمائة حديث نتري ترى رقوما عن ابن عباس رضي الله عنه دق عبد الله بن عباس الله يددشي أن علي بن أبي طالب شوى سيدنا علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ya fito daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi waje'ihi alladhi tuwfiya fi a cikin rashin lafiyarsa wanda ya rasu a ciki yayi wafati a ciki faqalan nas sai mutane suka ce ya abul hasan ya kai abul hasan wato alkunyar sayyidina ali kenan kaifa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari qal sai yace asbaha bihamdillahi bari'a ya wayi gari da godiyar Allah wato ya samu sauki bari'an asalin ma'anar bari'an shine ya warke bi ma'ana ya tashi kamar babu wata cuta tare da shi to a hikimar da a hikimar da ya ƙulla wannan babin shine don ya nuna cewa wani yana daga cikin al'adab da musulunci ya zo da shi wanda a cikin yin haka akwai wato a nuna ma nuna damuwa da halin da mara lafiya yake ga waɗanda yake ba za su iya kaiwa ya zuwa gare shi don su duba shi ba imma saboda rashin lafiyar ya yi tsanani ko kuma saboda ya sha magani da zai hana a samu a gan shi to wannan ba zai hana a tambaya akan halinsa ba domin wannan zai nuna cewar wato ba a manta da shi ba ana sane da shi kuma an damu da sanin halin da yake ciki haka zalika shi kansa marar lafiyar zai ji cewar akwai kulawa da shi da aka yi wanda wannan zai sanya masa wato kyakkyawan fata cewa inda har ana tambayar halinsa to akwai kaunar kan cewar ana masa addu'a ma to wannan yana daga cikin abin da yake kara danƙon soyayya a cikin al'umma da yan uwantaka da ƙarfin yan uwantaka tsakanin musulmi a wannan shine babu babin yana da alaƙa da wato haƙƙin mara lafiya a akan sauran al'umma to sai kawo hadisin abdullahi bin abbas hadisi ne mai tsawo wanda buhari ya ruwaito shi na kissar sayyidina ali ibn abi talib da fitowarsa daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi sayyidina Ali na daga cikin ahalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shiga ya fita daga wajen sa ta lokacin da yake ba shi da lafiya saboda haka shi yana da masaniya a kan halin jikinsa saboda haka mutane sai suka tsare shi suka tambaye shi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya waye gari kamar da yadda mu za mu ce ne yaya kwanan jiki eh, da safe a tambayi wannan yaya kwanan jiki inda yamma ne ya yinin jiki ya aka yi ne yaya jiki to sannan a cikin jawabin sayyidina ali radiyallahu anhu akwai tafa'uli akwai kyakkyawan fata tunda yace ya wayi gari cikin godiyar Allah wato yana samun waraka da mun albari wato bari daga bara daga bari'a min maradihi idan ya warke a afwan bara'a ne idan ya warke ya kubuta daga rashin lafiyarsa sa to kamar wato ya ce ya warke ne ya wayi gari alhamdulillah ya warke To to shine irin wannan fadar tana sanya a yi kyakkyawan fata saboda shi kyakkyawan fata annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa saboda kyautata zato ne ga Allah kyautata zato ne ga Allah shi yasa har mu ma anan wannan al'ada a wannan koyarwar ta shiga cikin al'adar al'ummar bahaushe al'ummar mu ta hausawa da fulani to an aka ce ya kwanan jiki sai ka ce alhamdulillah da sauki ko babu saukin ka ce da sauki eh ka ce da sauki saboda saboda tafa'ul ne kyakkyawan fata كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينا سن كلمة وجه take نونة take سن kyakkyawan fata saboda ka ce da sauki to sai saukin ya zo in ka fada ba sai a kyale ka da abinda da abinda ka jibinta ma kanka ta ce wani sauki ta ce wani sauki shi wannan sai ya zamanto kana kai ƙarar Allah ne kana kai ƙarar Allah idan baka nuna godiya ba da kuma kyakkyawan fata ko da kana jin tsananin jiki din baka nuna kyakkyawan fata ba illa inda ya zamanto akwai maksudi a cikin bayyana halin na mara lafiya kamar ka bayyana ciwon ga likita domin ya gaya maka ka ce ciwon nan fada ya tsakaruwa ko kuma ka ce ciwo wannan abin nan ciwon nan fa ko bacci na kasa to wannan ba zai zama to kai ƙara Allah ba duk da yake ko a shi din ma kai haƙuri akan halin da kake ciki shine aula sai wani eh wannan haka ne a wato wannan aka tambaye hal akwai lokacin da ba zai zama to a yi fa'al ba sai a faɗi ainihin halin da yake ciki. kamar ga wanda yake ake so a ba shi kulawa eh, a ba shi kulawa waɗansu suna faɗan cewa a jiki da sauƙi sai ka ce a ku faɗa gaskiya <laughs> eh, na'am الباب babi na ɗari da arba'in da bakwai babu ma ya يقوله man أيس min hayati. babun abinda mara laƙa wanda ya yanke ƙauna daga rayuwarsa abinda zai ce wato yayin da mutum ya ga alamar ajali ya saukan masa ya yanke ƙauna daga tashi daga rashin lafiyarsa eh, kuma ta irin wannan akan faɗa ma mutum akan cewar misali akwai rashin lafiya wanda zai zamanto rashin lafiyar mutuwa ne kuma ya ga dukkan alamu a wato alamar a rabuwa da duniya ta zo to wanda ke cikin wannan hali me yake fada me aka soyar da shi ya fada hadisi na 911 an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya dade ita qalat tace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mustanidun Na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali yana kishin gidai a jikina yana kishin gida da ni wato ya kishin gida yana kan kirjinta yana kan kirjinta kansa kuma yana tsakanin haɓarta da da da da kirjinta din ya ƙulu yana cewa allahumma firli warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la Allah ka gafarta mun ka ji ka sadar da ni da jama'a maɗaukakiya abokan zama maɗauka wanda suka fi komai ɗaukaka wannan annab sallallahu alaihi wasallam shi ne ƙarshen abin da ya faɗa a wata riwayar allahumma bin rafiqil a'ala aisha radiyallahu an da ta ji wannan ta tuna abin da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi idan ajalinsa ya zo sai an ba shi zaɓi ko dai ya ci gaba da zama a duniya ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa ya zuwa ga taro maɗaukaki almala'ul a'la wato taro maɗaukaki shine tsakanin wajen wato sauran annabawa da manzanni da kuma mala'iku makusanta da Allah jalla wa'ala almala'ikatul muqarrabu da ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗan wannan sai yace idan la yakhtaruna ba zai zaɓe mu ba kenan wato ya zaɓi lahira ya zaɓi lahira da wanda ya nuna istihbabin wato faɗan wannan yayin da alamun mutuwa a ta sauka wato mutum ya nemi gafara Allah ya ji kansa da jin kansa to wannan ya za mu haɗa shi da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda maganarsa ta ƙarshe ta zamanto la ilaha illallah zai shiga aljanna da kuma cewar a yi ma mamaci talqinin kalmar shahada ita wannan hadisin yana nan kuma wannan ma yana nan tare da cewar idan mutum ya faɗi wannan ai kamar ya faɗi kalmar shahada ne a ma'ana a ma'ana tunda ya kaɗe ta Allah kamar ya faɗi kalmar shahada ne a ma'ana kamar ya roƙi Allah ne eh, duk da yake ah, ah, a nassi akan wannan din. ai kalmar shahadar ta fi sauƙin faɗa bisa wannan amma dai wannan ya nuna shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ne abinda ake nufi da ar-rafiqul a'la shine taron taro madaukaki wanda yake makusanta ga Allah jalla wa ala sune wanda sune wanda ambaci Allah madaukakin sarki ya ambace su a suratul nisa yace man yuti illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wanda ya ba Allah ya da'a ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiƙai wato masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa da shahidai wanda suka mutu domin wajen yaƙi don ɗaukaka a addinin Allah Wasu wasalihin da kuma salihan bayi Allah ya ce wa Hassuna ula'ika rafiqa waɗannan sun kyautata a wato abokan zama waɗanda za a kasance tare da su a taro na da ya haɗa wato abokan zama to wannan taron shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya riskar da shi to kuma dama Allah ya nuna masa wannan taron tun a nan duniya tunda ya wuce da su a daren Isra'i da Mi'raj ya wuce da su ɗaya bayan ɗaya ya haɗu da su tun a nan duniya ya yi musu sallah a baitul maqdis ya wuce gaba ya ma dukkan annabawa sallah sannan kuma aka hau da shi ya tafi tun daga sama ta ɗaya inda ya ga annabi adam zuwa sama ta biyu ya ga annabi isa da annabi yahaya zuwa sama ta uku inda ya ga inda ya ga annabi idris zuwa sama ta hudu inda ya ga annabi yusuf zuwa sama ta biyar inda ya ga annabi harun zuwa sama ta shida inda ya ga annabi musa zuwa sama ta bakwai inda ya ga annabi ibrahim sannan kuma ya je sidratul muntaha inda mala'ika jibril shi kansa ya ce to iyaka ta nan to saboda haka kaga ya sai kul a'ala din to su ne fa in mutum yana ambatan Allah eh, in mutum yana ambatan Allah a cikin taro sai Allah ya ambace shi a cikin taro wanda ya fi nasa a can a can a wannan taron ka ji an kira sunan mutum da sunan mahaifansa eh, da kuma in ana zaune a majalisi na alkur'ani ana karatun alkur'ani eh, ko daga cikin abubuwan wa zakarahumullahu fi man indahu ko Allah zai ambace su a cikin waɗanda suke tare da shi taro wanda yake sa annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan sun su jibrilu da mika'il da annabi ibrahim kaji an kira wani an ambace shi a ce excellency yana ciki a ambace shi eh, a ce malam fa'idu alhaji yana ciki a ambace ka a gaban waɗannan bayan allah ai wannan ai kaga ya isa girma ya isa ka ji daɗin wannan kawai sa yanzu fa ana ambato na wajen su wajen su annabi ibrahim eh ai ga kowanne ya saka zama mutumin kirki ce to yanzu ya dace wanda ake ambatonsa a wajen su mala'ika jibrilu da mika'il da annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a ganshi yana watsewa hmm? a ganshi yana cashewa sai <laughs> kaga wannan sai ya zamanto shi kansa suna wannan sai zaman tukan cewa zai sanya ka ka tuba ka shiga taitayin ka to wannan shine ma'anar wannan ashahid ma'anar ar-rafiqul a'la din ke to wanda ya nuna mustahabbi ne yayin da mutum ya ga alamun saukar rai ya zamanto a ya rinka wannan fa'idar daga cikin fa'idar wannan addu'ar shine samun soyayyar Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah habballahu liqa'ahu wanda duk yake son saduwa da Allah Allah zai so saduwa da shi to a lokacin nan ka san cewa duniyar dole za ka bata to ka rinka tunanin saduwa da Allah ka nemi wannan in ka so sai Allah madaukakin sarki shi ma ya so saduwa da sai bina Bilal a cikin rashin sa ta ajalinsa yana baiti yana cewa gadan alqa gadan alqal ahibba muhammadan wa hibba abinda bai suka rinka faɗa a rayuwarsu shi ma haka rinka faɗa a lokacin yana kwance a gadan ajalinsa ya ce gobe zan haɗu da masoya muhammadu da jama'arsa yake faɗa kuma sayyidina usman radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin abinda ka da sayyidina usman bai nema a kare shi ba kenan ya yi mafarki yana azumi a ran da zai rasu ya yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa za ka yi buɗe baki tare da mu saboda haka ya ce kar wanda ma ya ce zai kare shi wanda ya rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka zo kai rayuwa tare da mu kaga gaskiyar imanin kenan duniyar ba komai bace a wajen shirye yake bar duniyar tunda zai hadu da annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa din mutum a rayuwa ta ayyukan imani wanda zai karfafa imanin a cikin mu sai zamanto yayin rasuwar mutum ya zamanto ya bar duniya cikin sakina da nutsuwa da son saduwa da Allah bilkauli sabit eh. eh, a nan duniya da kuma a nan duniya shine suka tsaya akan imani din a lahira kuma wajen tambayar kabari shine wannan ayar akan tambayar kabari ce wa anha daga aisha dai radiyallahu anha qalat tace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halin fitar rai indahu qadahun fihi ma akwai wani koko tare da shi akwai ruwa a cikinsa sa wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah yana sanya hannunsa a cikin kokon thumma yamsahu wajhahu bil ma sannan ya safa ya shafu ya shafa fuskarsa da ruwa thumma yaqul sannan ya ce Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut Allah ka taimake ni akan wato abinda mutuwa take lullube mutum da shi na kunci da damuwa wa sakaratil maut da kuma mayan mutuwa gigitawar mutuwa saboda tsananin saukar mutuwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'ar a lokacin wannan don koyarwa ne a gare mu don koyarwa ne a gare mu yana daga cikin abin sai dai wannan hadisin rawahu tirmidhi ba afahul albani fi da'ifil jami' hadisin albani ya rauna nashi a cikin da'iful jami' bari mu ga illasta shi kansa tirmidhi da ya rawaito hadisin yace hadha hadithun gharib galibi in tirmidhi yace hadha hadithun gharib bi ma'ana isnadin sa ɗaya ne to yana nufin galibi hadisi ne mai rauni eh, a cikin illarsa shine fihi Musa ibn sarji. musa ibn sarjis wannan rawi ne wanda yake da'ifun wanda yake majhul ba a san shi ba fa innahu lam yarwi anhu suwa yazid ibn abdullah ibn usama ibn al-had wa lam yu'thar tawfiquhu an ahad amma ba taba jin wani ya ya ce amintacce bane saboda ta irin hadisi da yazo irin wannan ba za a wato irin ana tawakkufi irin wannan hadisin in ya zamanto mutum ɗaya ne ya ruwaito shi wannan dalili ne akan rashin ingancinsa musamman cewar abin da ya shafi halin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan lokacin rasuwarsa an kiyaye shi daga hadisin aisha radiyallahu anha da kuma su sayyidina ali da suka rinka shiga wajensa a lokacin rasuwarsa babi na 448 babu istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsani ilayhi wa ihtimalihi wa sabri ala ma yashuqqu min amrihi babu kwadaita soyarwa a yi ma mutanen a yi ma mutan gidan wato dangin mara lafiya a musu wasiya da su da waɗanda suke ma mara lafiya hidima kan su kyautata masa kuma su jure su yi juriya akan abin da suke fuskanta daga gare shi kuma su yi haƙuri akan abin da yake wahalarwa na al'amarinsa abin da yake mai tsanani na al'amarinsa saboda an wato wannan yana daga wato wannan yin wasiya da wannan saboda a tausa ma mara lafiya saboda shi ma yana cikin hali wanda yake ba a son sa ba ba a son sa ba in ya kasa bacci ya yi ta ya ta damun waɗanda suke kusa da shi su ma ba za su yi bacci ba idan yana bukatunsa saboda ba zai iya abu da kansa ba ko sun fara bacci ya tashe su kansu zo ko a kai shi wajen kama ruwa ko a saman masa abin da zai ci ko a gyara masa kwanciyarsa irin dai halaye irin wannan to a cikin hali irin wannan iyalin mara lafiya da waɗanda suke masa hidima suke masa suke jinyarsa to a musulunci ya koyar da ai musu wasiya ai musu wasiya akan wato su rinka kyautata masa kuma su rinka jimirin daukan wahalarsa kuma su haƙuri akan wahalar da yake da suke fuskanta na kulawa da shi domin wannan yana daga cikin gatan da za a yi masa kuma wannan kenan yana daga cikin wato na dubban da ya kamata a so a koyar da wato ma'aikatan jinya ma'aikatan jinya hmm. wato akwai na dubba na musulunci da ma'aikatan jinya ya kamata a sanar da su na hmm. dubba na kula da na jinyar mara lafiya hmm. na jinyar mara lafiya kuma ina kyautata zaton da na fara rubutu akan wannan wato adab din a wato at jinya kula da mara lafiya saboda su masu jinya ba kawai bayan kulawa da shi da tausasa masa ya kamata su san irin yadda za yadda hukunce-hukuncen tsarkin tsarki da alwalan mara lafiya da sallan mara lafiya don su taimaka masa akan yayi don su koyar da shi akan yayi da kuma sannan irin halin da irin yadda ya kamata a kasance yayin da alamun fitar rai ya zo masa yadda ya kamata wato ba a rinka kokarin kawai a rinka tunanin sanya masa oxygen da sauransu ba a kuma yi kokarin nusar da shi akan abin da yake fuskanta na tafiya lahira duk wannan ma'aikatan lafiya yana daga musulmi yana daga cikin abin da ya kamata wato a sanar da su eh mata eh. Hmm. to wannan duk sabawa ce sa ka kaga imamun Nawawi ya kulla wannan ba wani daga cikin kyawawan ladubba na addinin musulunci Ya yace wa kadha bil wasiyati biman qaruba sababu mautihi bi haddin aw qisasin aw nahwihima haka nan ma wasiya ga wanda wato dalilin saukar mutuwarsa ya zo saboda za a zartar da haddi a kansa ko za a yi masa kisasi a da makamantan wannan to shi ma irin wannan wanda aka san rabuwa zai yi da duniyar to shi ma sai a yi masa wasiya a gaya masa kalmomi kyawawa an imrana bin al-husayn daga imran bin al-husayn an namra'atan min juhaina cewa wata mace daga kabilar juhaina atakin nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hubla min zina ka zo ma annab sallallahu alaihi wa sallam alhali tana da ciki da ta same shi ta hanyar zina wato cikin shege faƙalat ya rasulallah asabtu haddan faƙinhu alayya ta ce ya rasulallah na aikata aiki da yake akwai haddi a kansa don haka ka tsayar da haddi a kaina a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira waliyinta wato majibincin al'amarinta sawa'un a uba ko wani daga cikin asibanta Faqal, sai ya ce ahfin ilaiha ka kyautata mata ya ce ahfin ilaiha ka kyautata mata fa'iza wa waba'at in ta haihu fa'ati biha ka zo min da ita fa'al fa'amara hannu biyu sallallahu alaihi wasallam sai annab sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni fa shuddat alaiha siyabuha aka ɗaure mata kayanta aka ɗauye tufafinta a jikinta yadda ba za ta yi tsiraici ba sun ma'amara biha farujimat sannan ya umarni aka jefe ta sun masalla alaiha sannan ya mata salla rawahu muslim muslim ya ruwaito shi to haga a cikin wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsin ilaiha ka kyautata mata wato saboda tunda a sababin barin duniya ya zo mata ta san cewa a barin duniya za ta yi haddi za a tsayar mata kuma haddin nan shine a jefewa hatta mutu a jefe ta hatta mutu wannan shine ukubar wanda ya zina alhali yana da aure ko ya taba yin aure al-muhsan sabanin wanda yake bai taba aure ba wanda za a yi masa bulala ɗari eh, wannan ya ɗaya daga cikin wato a hududu waɗanda suke masu tsanani ni ban taba ganin an yi ba amma malam abdulhab ya gani lokacin farkon zuwan su saudiya kafin mu muje a nan kofar haramin makka a wani wani mutum direba ne ya a ya hada baki da ita matar mai gidansa suka kashe shi suka je suka binne shi a cikin sahara kuma suka tafi suna ta zinace-zinacensu ya ɗauke ta sai kudinsu ya ƙare ana ta bincike ana ta bincike sai kudi ya kare suka zo gidan za su ɗauki kudi sai aka damke su aka tabbatar bayan an yi bincike kan cewar su ne suka haɗa baki suka kashe shi sannan ita kuma ga laifin zina da ta yi saboda haka shi aka sare masa wuya da takobi a nan bakin harami ita kuma aka ɗaure ta cikin tufafinta 'yan sanda suka ɗauki duwatsu suka jefe ta a fili ma yanzu sun daina yi yanzu kun a lokacin nan ana bin umarnin Allah kamar yadda Allah ya ce walin shad kuma fa'ifatun minal mu'minin wani bangare na mu'minai sa halar shirga azaba to ita wannan shahid anan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahsin ilaiha ka kyautata mata duk da laifi ta yi wannan bai nuna ta zama towa tsatsiya ba domin yayin da ta yi laifin ta zo da tuba ta zo da tuba ta san mutuwa za ta yi amma ta je ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a farkon musulunci kenan daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa duk wanda ya aikata laifi Allah bai tona masa asiri ba to ya tsaya tsakaninsa da Allah in Allah ya ce neman gafara in Allah ya so ya gafarta masa amma kada ya zo ya ce zai yi irin wannan itirafin don a tsayar da haddi a kansa mm. annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya hana wannan amma wannan ya nuna imanin da kai haka ta zo da tuba shi yasa lokacin da a jini ya tarso a jikin ɗaya daga cikin sahabbai ya faɗi mummunan kalma a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɓe shi yace ta yi tuba wanda da za a raba shi tsakanin yan madina baki daya da ya ishe su yace akwai tuba da ya fi bisa da kan cewa ta yi kyauta da ranta saboda Allah hmm. to kaga shi yasa tun farko annabi sallallahu alaihi wasallam shi a kyautata maji to yana daga kyautatawa din ga wanda aka san alamu wanda aka san alamu mutuwa sun zo masa ana so a kyautata masa to haka mara lafiya don shi ma ba a sani ba ko wannan zai shi ne rashin lafiyar tafiya to ana so a kyautata masa a yi jimirin wahalar da ake sha da shi a yi jimirin wahalar da ake sha da shi shi yasa ake so yayin da mutum ba shi da lafiya wanda suka fi soyayya gare shi sai a ɗauke shi a kai shi ya rinka kula da shi hmm. wanda kuma akwai wato akan wannan ne wato a kun san waɗansu malaman daga ciki dai hadda mazhaban malik cewar idan mutum ya yi aure a cikin rashin lafiyarsa na ajali to sannan ya rasu matar ba za a ba ta gado ba saboda ana tuhumarsa da kan cewa ya yi ne don ya rage wa magada haƙƙin shi saboda ka sai a yi masa mu'amala da kishiyar manufarsa hmm. to amma wannan an ɗauka ita ce kaɗai dalilinsa hmm. akwai wanda ba shi da lafiya ɗin ba wanda ke kula da shi cikin danginsa sai ma'aikaciyar jinya da wani su suke kula da shi ba dare ba rana ya ganta tana kula da shi sai ce ke ko baiwar Allah ba ki da aure ne ki ba ta da aure za ki aure ni ta ce za ta aure shi kike ne ya daura mata aure sai ana ta gado a cikin irin wannan hali wani irin sai an bincika ga karina a ga karina ga dalili cewar ita take kula da shi kuma wannan kulawa da take da shi yasa ya aure ta wannan ya nuna cewar so yake ya hana magada samu rabon gado cikakke so yake samu wanda take kula da shi alal misali in tana kula da shi ba matarsa ba ce a lokacin amma in ya aure ta za ta iya masa tsarki za ta iya ganin tsiraicinsa duk ya yi wannan Hmm? wanda lokacin nan watakila yana da matar amma jikokinta sun shagaltar da ita ba ta da lokaci gare shi saboda ta riga ta yi girma yanzu kullum tana cikin sha'anin jikoki hmm? ba ruwanta da sha'anin wannan dattijan ya zama cus hmm? ko ma ba jiran ake ba ta shagaltu da wani abu daban ba shi ba kamar yadda aka ce wani wani mu. yake wajiya yake cewa kaga in kana da mace in kana son ka soyayya nan ɗari bisa ɗari to in ka haihu da ita to sai ta raba biyu ta kyale maka rabi ta ɗauki rabi ta ba ma ɗan nan idan ka sake haihuwa da ita to naka rabin shi za ta sake rabawa ta ba ma wancan ɗan shi wancan da ya samu rabin ba za a taɓa nasa ba haka za a yi ta taɓa naka a yi ta taɓa naka har sai ya ga wani ba wasa ai ba a kowane hali ba ne amma ana samu wata irin mm. eh shi ma duk za a ga irin amma dai wannan wato saboda taƙidi da halin a cewar ita shari'a ta zo da wato tsare dukiya ta masu ita magada suna da haƙƙi shi yasa aka ce idan mutum yana rashin lafiyar mutuwarsa to duk wata kyauta da zai yi da duk wani da ko da zai yi bayan mutuwarsa an ƙayyade da kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba zai fice haka ba sau da kar a haramta musu gado to daga ciki kuma shine in yayi wani tasarrufi yayi wani aiki wanda zai shigar da ƙarin magada a cikin dukiyar don ya tawaye ma waɗanda za su ci gado rabonsu ya ƙara musu magaji kuma aka san dalilinsa kenan to sai a ce aure ya yi amma ba za ta gado ba to wannan ishihadi ne da malamai suka na wannan an yanke ma hukuncin to ban san sani wani ban san abin da suke a prison ba amma dai ka nan ai shi waliyinta waliyinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutanen mutanen gidanta yan uwanta na'am babi na tara, babu jawazi qaulir marid ana waji'un aw shadidul waja Babu halarcin mara lafiya yace ina jin ciwo ko kuma ina cikin tsananin ciwo aw mau'uk ko kuma ba ni da lafiya ina da wa'as wato zazzabi aw mau'uk aw wara asa ko kuma yace yace ciwon kaina kaina Wani hau zalika da makamancin wannan wato halaccin faɗin haka kaga daidai a ciki kowanne daga cikin su akwai kai kuka koke wa bayani an wa baya wa bayani annahu la karahata fi zalik da kuma bayani cewa babu karhanci a cikin wannan idan lam yakun zalika ala sabili at-tasakhut wa izharil jaza in ya zamanto wannan ba ta babin wato nuna fushinsa bane nuna fushinsa ne da kaddarar da Allah ya kaddaro masa da kuma bayyana raki da rashin haƙuri idan ba da wannan niyyar ba inda ba da wannan niyyar ba ne ba yayi ne ta wannan fuskar ba to babu karhanci akan wannan hadisi na 914 wani ibn mas'udin radiyallahu anhu daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya da shi qal dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yu'ak na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali yana cikin rashin lafiya famasastuhu sai na shafa shi faƙultu innaka latu'ak wa'kan shadida yace kana rashin lafiya kana zazzabi zazzabi ne tsanani wato kana rashin lafiya da zazzabi zazzabi ne tsanani da ya taɓa jikinsa ya ji tsananin zafin faƙala ajal yace haka ne inni o aku kama yu aku rajulani minkum ni ina yin zazzabi ina yin radadin ciwo kamar yadda mutum biyu daga cikin ku suke radadi muttafaqun alaihi wannan hadisi muttafaqun alaihi wato Allah ya yi masa wannan domin ladansa ya rubanya domin ladansa ya rubanya wanda nuna kan cewa nan duniyar ba gidan jaza'i ba ce eh, ba gidan jaza'i ba ce ga matsayinsa a wajen Allah hmm. ga matsayinsa da Allah ya riga ya yafe masa amma duk da haka a Allah maɗaukakin sarki yana son da alheri to kuma shi kuma alherin Allah ana samun sa ne wato ta hanyar eh, ɗaya daga cikin hanyoyin ta hanyar ibtila'i ya sako maka abu da zaka yi hakuri? saboda shi haƙuri ba shi da iyaka wajen ladansa eh, sauran ayyukan ibada za a rubanya su sau goma har zuwa sau ɗari bakwai ila ma sha Allah in banda azumi shi azumi in Allah ya tashi bayar da sakamako in banda haƙuri shi haƙuri in Allah zai ba da lada kan haƙuri yana ba da lada babu lissafi da gairi hisab inna ma yuwaffas sabiruna ajirahun da gairi hisab masu haƙuri ana cika musu ladansu ba tare da lissafi ba ba tare da iyakancewa ba to saboda wato in mutum yi rashin lafiya kaga kowace ibada kai kake kaiwa amma ibadar rashin lafiya in kai rashin lafiya ibadar ce da Allah ne ya aiko maka ita don a cikin ibada kake saura abin da ya zo daga Allah ya fi abin da yake tafiya daga kai zuwa ga Allah na'am to kaga a fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ina yin zazzabi ina yin zafin zazzabi na mutum biyu daga cikin ku kaga wannan ai ba kai kuka bane ba nuna bacin rai bane da yin Allah ba nuna bacin rai bane da yin Allah na'am koyarwa ce sanarwa eh sanar amma ai ya faɗa yace ajal inni u'aku ina jin dadadin ciwo ina yin tsananin zazzabi kamar yadda mutum biyu daga cikin ku yake wa an sa'ad ibn abi waqqas daga sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn malik kenan ibn abi waqqas az-zuhri ɗaya daga cikin al-ashr al-mubashirin bil janna ɗaya daga cikin sufi goma da ake musu albishir da aljanna janna qal yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'uduni manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya zo ya duba ni min waja'in ishtadda bi daga wani rashin lafiya da ya tsananta a gare ni fa qultu sai nake da shi balagha bi ma tara wato kana gani abinda kake gani na ciwo wato ciwo ya isa gare ni irin yadda kake gani wato tsananin ciwo ya isa gare ni kamar yadda kake gani wa ana zumal ni kuma ina da dukiya wala ni illa ibnati babu mai cin gado na sai yata wa zakara alhadith ya ambaci hadisin muttafaqun alayhi hadisin a cewa zai sadaka da dukkan dukiyarsa har ya tafiya zuwa ga sulusan ya tafiya ga sulusan ya tafiya zuwa ga rabi har ya kai ya zuwa ga sulusi yace as-sulus fa sulusu kathir sulusi da yawa yace ka bar magadanka mawadata shi yafi bisa ka bar su talakawa mabukata suna roƙon mutane suna bara to asali ai da ya zo ya same cikin tsananin rashin lafiya ne shine ya faɗa ya ce balagabi matara eh. a kaga irin rashin irin tsananin rashin lafiyar da nake ciki to kaga wannan ba kai karar Allah bane ba nuna fushi bane da yin Allah balle ya faɗa ne don ya faɗa halin da yake ciki saboda yana neman fatawa na sanin me hukuncinsa akan abin da ya so yi. kagan a cikin wannan babin ne babu laifi bai rasu ba a bai ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kamar da muka gani Allahumma shfi sa'ada har yake ce masa la'alla baka sani ba Allah zai kale ka fa yanfa'u bika aqwamun wa yadurru bika akharun waɗansu mutane su amfana da kai waɗansu kuma su cutu kuma haka yi don shi ne ya yi fatahul kadisiya shi ne ya ci daular rum a daular farisa a zamaninsa ya yi saura har zamanin dina umar radiyallahu anhu to kaga wannan kukan da ya kai babu komai wa an alqasim ibn muhammad da kuma alkasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq a dan a aisha radiyallahu anha ɗan ƙaninta qal na'am yana cikin ha'us usaba manyan malaman madina guda biyar wanda suka yi fice wajen ilimi a zamanin su suna daga cikin almajiran sahabbai to daga cikin su akwai shi alqasim yace qalat aisha aisha radiyallahu anha tace wa ra'sa wayo ciwon kaina fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sa yace bari ni ne zan ce yaya ciwon kaina wa zakar al hadith rawahu al ya rawaito hadisin nan wannan hadisin yana da kissa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fadi rashin lafiya ranar juma'a karshe da ya sallah da sahabbai sai da la'asar ya je uhud ya ziyarci shuhada a uhud ya yi musu addu'a ya ce waɗannan ne musu shaida a wajen Allah sannan ya zo daren daren aisha ne radiyallahu cikin dare sai tashi ya fita ya fita cikin dare sai aisha ta bi shi ta ce tana tsammanin ya silale ne zai je wajen ɗaya daga cikin kishiyoyinta da daddare sai ta bi shi sai ta ga ya tsaya a makabartar baqi'a ya tsaya lokaci mai tsawo sai ya juyo sai ita ma ta juya sai ya yi sauri sai ita ma ta yi sauri ya ƙara sauri sai ta fita a guje har ta shigo sai ta kwanta tana numfarfashi sai ya shigo sai ta ya aisha ina kika je sai ta yi shiru ta ko ki gaya mun ko kuma al'alimul khabir zai gaya mun sai ta ta bi shi ne ta ɗauka ya tashi ne zai je ɗakin ɗaya daga cikin matansa sai ce kina tsammanin allah da manzansa za su zalunce za su ha'ince ki za su zalunce ki ta jibrilu ne ya zo ya ce kuma ba zai yiwu ya shigo cikin ɗaki ba alhali ki a bayyane wato a cire saboda haka ya umarce ni in je baqi'a ne musu addu'a shine na je ne musu addu'a yace ke ce wannan duhun da nake gani tace ita ce ya rasulullah sai yace da sai tace a lokacin sai tace wayyo ciwon kaina shine sai yace ciwon kanki ai in ma mutuwa ne Aisha ni zan miki wanka mai miki sallah na sa ki a cikin kabari sai ta ce eh sannan kuma ka je ka angwance da ɗaya daga cikin matanka shi ne don ya faranta mata sai ya ce kawo min littafi ki kira min ɗan uwanki zan rubuta takarda ta wasiya wanda mutane biyu ba za su saba akan abubakar ba sai ya ce bari ma bashi Allah ba zai yarda ba face abubakar wato Allah ba zai yarje ma al'umma ba wani ya zamanto ya shugabance su sai abubakar sannan sai ya ce ni ne zan ce kaina na ciwo ni ne zan ce ciwon kaina to daga nan ne kashe gari ya kwanta rashin lafiyar ta ajiye wannan zuwan da ya yi uhud da baki'a da sallar juma'a da ya yi kamar bankwana yake da rayayyu da matattu ya yi bankwana da musulmi a sallar juma'a don bai sake wata sallar juma'a ba bayan nan sannan ya yi bankwana da shuhada a uhud ya yi bankwana da muminai da suke makabartar bakiya ne aikata ta jikal kalmuwaddi'i lil amwaji wal lil wal amwat kamar da yin bankwana da rayayyu da matattu to kaga a shahid anan ya ya koka aisha ta koka da ciwon kai bai mata inkari ba shi ma ya koka da ciwon kai to amma ba bai zo ba ta fuskar wato nuna bacin rai nuna bacin rai da yin Allah sun san ɗaya daga cikin wato bala'in a masifa kenan masifa idan mutum bai fuskance ta da sallama mai yin Allah ba to yanzu yanzu nan sai ka yana furci da yake nuna wato fushinsa da yin Allah yanzu mutum ya ce ni fa ina ina tashi duk dare ina addu'a ina addu'a Allah ya kawo mu mafita amma abubuwa sai da tsanani suke yi da fada yana fada to da sai to Allah za yi ma ba san cewa komai yana da ajali ba wajen Allah da Allah kake fushi saboda haka idan irin wannan ne na ciwo mutum ya fuskance shi da da nuna a wato raki ko da nuna bacin rai da abin da Allah ya sako masa to shine ba a so amma ya faɗa da makasubi manufa kyakkyawa kamar da halin da yake ciki don a ga irin abin da za a yi masa kamar yadda an rama ma nura yake faɗa mai kuɗi ne ya zo ya faɗa ya ce to yaya ya jikin nasa kaga in ana cewa an mutane suna cewa da sauki da sauki shi kuma yace yana jin su ke gaskiya fa ciwon nan fa ya da ƙara tsanani babu sauki eh? ko bacci irin wannan to kaga in ya faɗi wannan kaga ya faɗa ne ba ta fuskar yin fushi da abin da Allah ya ce ba ko ta fuskar raki ta fuskar a yi masa wani abu wanda yake za a gaje shi hmm. na'am liman na'am eh shine raki a raki shine ya zamanto ba zai iya hakuri ba ya ta kokawa shine raki ya ta hakuri ya ta jurewa ya ta kokawa eh shine ai ta gaya mutane din yana daga cikin raki amma wanda zai faɗa domin a kawo masa agaji ko kuma domin a likita da masu jinya su san halin da yake ciki wannan babu laifi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am eh a ya halatta mana Ha? ya halarta mana baka san kai sa Allah ya sada ka da annabi sallallahu alaihi wasallam baka san Allah ya sada ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine ar-rafiqul a'la din ba wato ka riskar da ni da jama'a mafi daukaka Allah ya sada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna cewa Allah ya sada shi da ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam amma haɗuwa ma da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sada shi da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka fi cancanta da ni kuma suka fi kusancin matsayi suka fi kusancin matsayi da ni wanda suka fi yawan salati a gare ni kaga akwai wanda suke samun kusanci da shi sallallahu alaihi wasallam to a kan kace Allah ya sadar da mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiyar addu'a ce eh. amma kai me yasa kake ganin ba addu'a ba ce eh a'a annaba rafiqul a'la aka ce ba annabawa ne kalla inna inna kitabal abrar lafi illiyi. kuma gaci nan idan ram hadisin albara in aka dauki ran mumini Allah zai ce a rubuta sunan bawana a cikin illiyun wurare madaukaka amma in kafiri ne ko fajiri wanda baya bin Allah idan aka dauki ransa aka je kowane taro na mala'iku sai ce wannan wani rai ne mai doyi sannan ba za a bude masa kofar sama ba shine wanda Allah yake cewa la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammi khiyar ba za a bude musu kofar sama ba in suka je sama sai a ce a jefar da ransa a cikin jutar jahannama fi sijil a cikin kurkukun jahannama wal iyad billah Allah ya kiyashe mu alaikum assalam a kuka ai kuka ai zai iya zamantowa saboda tsananin ciwo kuma zai iya zamantowa eh a to ne ba raki bane wannan ma'ambala raki shine ka faɗa a bakinka ka faɗi kalma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin lokacin rasuwar Ibrahim ɗansa Yake innal ayna la tadma wal qalb la yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana idanu suna hawaye zuciya tana bacin rai amma ba abinda zamu faɗa sai abinda Allah yake yarda da shi ai illar a take a magana ne zaka nuna fushinka da yin Allah za ka nuna rakinka ka ce to wannan cuta ta kici ta ki cinyewa an yi maganin an yi maganin kana faɗan haka ta fuskar kai kuka da ƙara to za ka kai ƙara Allah ne amma shi kuka yana da dalilai da dama wani lokaci zai iya zamantawa saboda tsananin ciwo wani lokaci kuma saboda jin cewar saboda tausayi yana tausaya ma kansa yana ganin waɗanda da Ko kowace suna tare su je wurare yau gashi yana kwance ba zai iya ba su kuma gashi su suna cikin lafiyarsu sai sa ya ake cewa ita lafiya kan ne a saman masu lafiya ba wanda yake ganinsa sai marasa lafiya ba ka taɓa sanin darajar lafiya ba sai ka kwanta Allah ya amintar da mu kar mu kwanta da rashin lafiya Allah ya ba mu lafiya na'am na'am eh Eh. faɗin da ƙarfi malam abin nan abubakar eh ba na ji ko ya manta to waka fallahu almu'minin alqital kenan na'am akan kiran sa da Allah kyale mu yi wannan babu babu lokaci na'am muhammad na'am da na eh eh Eh, idan ka ce idan ka ce a cikin sallah kai atishawa ka ce alhamdulillah sai wani wanda yake kusa da kai yace yarhamukallah in yana cikin sallar shi ma to sallar ta ta ɓaci saboda yayi zance da kai ya yi zance da kai ya ce yar hamu kalla kaga ai zance ne ya Allah ya maka ra'a to ita kuma sallah ba a zance da kowa kaga shi yasa aka bata sallar sa duk da addu'a ce duk da addu'a ce na'am ya umarni a to a cikin sallah ai komai yana da bugiransa ko kuma yana da bugiransa. sallah tana da sata hukuncin hmm. kai da kai atishawa za ka ce alhamdulillah amma a bayyane eh? in ka faɗa a bayyanan babu komai sai dai kuma ba irin bayyanawa da da kajiyar da duk masallacin ba idan ka faɗa waɗanda suka ji in suna da fahimta ko ba sa cikin sallah ba za su ce kalla ba sun san kana sallah in suna da fahimta saboda za su ga kan cewa watakila baka sani ba in suka ce kalla sai kuma ka ce gafarallahu lana wa lakum ko yahdikumullahu wa ba lakum kaga kenan sun sanya ka kayi zance a cikin sallah duk da yake zancen da kai na addu'a ne amma kayi musu zance ne ka zanta da su ne to wannan zai bata mata sallah ko kuma a kana cikin sallar sai ka ji wani ya yi atishawa ya ce alhamdulillah saboda sabo sai ka ce yarhamu kalla kuma kana sallah ta koma da sallarka to wannan in ka yi shi ma sallarka ta ɓaci don ka yi zance da wani alhali kana cikin sallar. Eh. eh ai wannan zikiri ne za ka faɗa Eh, ko malamai sun yi nassi kan wannan kamar imam ahmad da abu malik ibn habib cikin almajiran malik sai kawai imam ahmad ya kar ya tsawaita wajen faɗar sai ya in ya ya kace muhammadu rasulullah ka ce sallallahu alaihi wa ala alihi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ka ce eh eh shi ma kuma kada ya dauka muryarsa kada ya dauka domin asalin addu'a a yi ta a boye ba a bayyana ta sai inda aka ce a bayyana eh eh shi ma duk ana iya faɗa wa ma muhammadun illa rasulun aka ce wa ma muhammadun in ne kace sallallahu alaihi wasallam wal alladina wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim ma kana muhammadun aba ahad eh, duk zaka ce sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam na'am a wanda yake karatun ba zai ce ba inda yake karatu zai yi karatu kawai shi ne asali domin ai ko kai ne domin wannan shi ne asali saboda karatun ƙur'ani kake karka shigar da abu a cikin alƙur'ani wanda ba ya kagan kace ma kana muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ba ahadi ka gani ka shigar da wani abu a cikin qur'ani duk da yake akan shigar da addu'a a cikin ayoyi amma sai a tsaya a shigar da ita amma anan al'asul dai maganar da malamai suka yi kamar yadda ya zo daga maganar ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaih da abdul malik ibn habib almajirin malik shine da su masu sauraro karatu su za su fara na'am idan mutum bin sallah yake eh, eh sai ya fita ya shigo cikin sallar idan shi mamu ne ba liman ba sai ya ce yarhamukallah to shi ne sallarsa ta baki ba ruwan ta liman liman zai ci gaba da sallarsa sai ya sallama sai sake kabbara na'am kama wanda ya ce na'am ana sallah eh, eh, shi ma to duk yana daga cikin wannan ya yi magana akwai abinda liman baya ɗaukewa kamar irin wannan zance abinda yake tsata sallah liman baya daukewa eh amma ya faɗe ta ne da nufin amsawa sai dai in kamar kiransa aka yi ko? saboda jin daɗin karatu ya ce na'a na'am eh wannan wannan ba'if ba'ifi ne wannan bai ba amma kamar na alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta wannan ya inganta a ce subhanaka wa bala eh eh ya inganta subhanaka wa bala